daidai da hudu ga watan februari shekara ta da bakwai. a wannan lokaci kamata ya yi karatun littafin bulughul marami min adillatil ahkam na al-imam al-hafiz al'allama ibn hajirin ne allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi tare da tahqiqin babban malami samiru ibn eh, zuhair eh, amin al-zuhairi sai dai kasantuwar shi samiru din yayin da muka haɗu da shi a wurin aikin hajji ya bayar da wannan ainihin wato matuwiya wannan pamphlet cewa a raba wa ainihin al'umma sai muka ga damar cewa in allah ya so za mu amfani da damar a raba wa jama'a din sannan kuma za a karanta domin su shiga kasar gaba daya wannan matuwiya ko pamphlet ko 'yan takarda tana ɗauke da azkaru sabahi wal masa zikirori waɗanda suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da zikirorin da ake da safe da kuma yini ba tare da tsawaita bayani ba domin zikirorin a takaice suke muma kuma za mu takaita su sai mu ce yana daga cikin ibada mai daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki shine ambaton Allah ƙur'ani da sunna da ijma'i duk sun tabbatar da wannan kuma babu shakka dangane da haka faɗakarwar da muke wa jama'a shine ana ambaton Allah da baki ana ambaton Allah da gaɓoɓi ana ambaton Allah da zuci duk sa'ad da ka tayar mai yin wani abu da gaɓoɓinka kar ka sake ka aikata sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka in kai haka kayi ambaton Allah da gaba haka duk sa'ad da zuciyarka za ta yunkura domin yin wani tunani ko kudurce wani abu wanda ya kamata ka sake ka yunkura don yin wani abu wato kakai niyyar wani abu kar ka ainihin ɗaura ko ka kudurta aikatar da wani abu sai abin da ya dace da ainihin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi nan haka an ambaton allah da harshe shari'ar musulunci shari'a ce kammalalliyar shari'a ba a buƙatar ra'ayin wani ba a buƙatar ƙarin wani abinda ka ake buƙata shine ka yi ta yadda ta ce kasantuwar ɗan adam zai yi zikiri a matsayin ibada kuma ɗan adam zai yi zikiri a matsayin samun kariya daga abubuwan da ke tattare da shi waɗanda suke makiyan shi ne a addini a rayuwar shi ko kuma a ran shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta wasu zikirori waɗanda ake yin su in gari ya waye kuma ake yin su in yamma ta yi malamin da ya takhriji da tahqiqin littafin bulughul marami din da muke karantawa shine ya ainihin zauna ya tattara wannan matuwiya ga ta a cikin shafi hudu rak muke ainihin son za mu karanta ta insha Allah ta'ala wa abin da muke cewa duk inda ka ji wannan kaset in kana bukatar wannan matsuwiya za ka iya zuwa ka karba amma ka sani da cewa haramun ne ka yi haɗa ba daidai ba ne ka ce ka zo ka karba ka je ka aje me za ka yi ita kwaya ɗaya ta ishe ka ba abin da za ka yi ka tattara in ko ba haka ba kai ma ka zama irin ka da kake kuka da su sun kwashe ka sun kai su a aje musu zo da haka duk wanda ba haɗama ba ce in kaji wannan kasar ba ka da wannan kwaya daidai ka zo ka amsa. ina fatar an gane amma an haɗama za ka yi to kuma wannan allah maɗaukakin sarki kiyaye mala ya ce azkaru saba'i wal masa safe da kuma yamma idadu samir ibn amir zuhairi amin zuhairi wato tattalawar samir dan amin zuhairi wannan malami asalin shi mutumin ƙasar masar ne sai dai kuma ya samu kanshi a halin zama a kasar saudi arabia ya zauna a kasar maka da farko sannan daga baya kuma yanzu yana zaune a riyadh ya ce alhamdulillahi wa'ada salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ilam allamani allah wa iyyak an nasada alqalbi bi amrayn alghaflatu wadh-dhamm وجلاءه بشيئين الاستغفار والذكر mala ce alhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Allah ya daɗin tsira da aminci ga wanda babu annabi a bayan shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahilam ka sani ya kai mai karatu ya kai mai saurare ka sani allamanillahu wa iyyaka Allah ya sanar da ni ilimi har ma da kai ka sani da cewa an na sada alkalbi bi amrai tsatsar zuciya na faruwa ne ta hanyar abu biyu tsatsa ita ce sada'u to zuciya tana samun tsatsa ne da abubuwa guda biyu alghaflatu shi shine gafala mantawa da Allah wazzam da kuma zunubi waɗannan abubuwa guda biyu suke sa zuciya sai ta yi tsatsa idan ka manta da Allah Ba ka tunanin Allah ba ruwanka da sha'anin Allah to sai zuciyarka ta tsatsa sannan kuma ka zo kana aikata zunubai da gaɓoɓinka to shi kenan sai zuciya sai ta tsatsa Allah ya kiyaye wajila'ahu bi shay'aini kuma zuciya tana yin haske ne ta zama tsabtatacciya da abubuwa guda biyu alistighfar wa zikir, roƙon gafara Allah da kuma ambaton Allah kaga tsatsa dalili biyu ke kawo ta sannan kuma hasken zuciyar abubuwa biyu suke kawo ta ga su nan sai malam ya ce walau lam kulle zikiri min fawaidi min fawaid ghaira ghaira annahu rahman wa yutridu ash lakafa yace ko da zikiri ba shi da wasu fa'idoji banda yardar da Allah mai rahama da kuma korar shaitan to da zikiri ya kai matuƙa wajen fa'ida ko da bai da wata fa'ida sai waɗannan ƙwaya biyu fa'idar farko in kai zikiri Allah zai yarda da kai fa'ida ta biyu in kai zikiri za ka kuri shaidan ko da zikiri bai da wata fa'ida sai wannan ƙwaya biyu lallai zikiri ya samu daraja fa kaifa wa fawaiduhu tazidu ala mi'a to yaya kuma balle a ce fa'idojin zikiri sun fi ɗai ai zikiri yana da fa'ida jama'a mun gano wannan da kyau eh. to waɗannan fikirori da za a yi wani lokaci ya kamata a yi to annan ne nake so in yi wa jama'a tambayi idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi fikiri, idan ya faɗi lokaci to kai ma kai kaidi da lokaci in bai faɗi lokaci ba kar kai kaidi da lokaci kamar mutane su yi duk sanda sun gada idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kamiyya guda nawa za a yi kai ma sai ka faɗi idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba sai ka kyala mutane su yadda suka so a ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kaidi ba in kai kaidi to wannan kaidin bid'a ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwasa wa mutane adadi ba in ka kwasa musu to wannan kwasawar bid'a ce saboda haka takaddama da ake da waɗanda suke kawo zikirori daga cikin shegunai na uku. galibi ba takaddama ba ce akan asalin fike amma takaddama ce akan lokaci da yanayi da adadi wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa in bi misli ma bihi faqad idan mutanen duniya suka yadda da irin abin da kuka yadda da shi to mutanen duniya sun shiru wa in tawallaw fa inna ma ku ko mutanen duniya suka ƙi yadda da irin abin da kuka yarda da shi to su ne matsiyata su suka yi asara a ƙarƙashin wannan al'imamu darimi a cikin littafin shi mai suna sunan darimi ya ruwaito daga sahabi abla dan mas'udin da isnadi sahihi a muƙaddimar littafin ya ce abdullahi dan mas'udin ne yana cikin gida ɗalibai suka taru a ƙofar gida domin ka, da ya jinkiri bai fito ba can bayan lokaci sai ya fito sai ya samu wani ya tara mutane ya yi daba-daba yana ba su zikiri yana cewa sabbihullah ku yi tasbihi kafa ka, ku yi kaza kafa kaza ku yi kafa kaza sai ibn mas'udin da ya zo sai ya sa kafa ya hauri wannan mutum ya ce kun zo da bidi'a ta zalunci domin kun zo da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo da shi a nan ibn mas'udin yana cewa subhanallah babu kyau ne yana cewa salatin annab babu kyau amma kaifiyar da aka zo da ita ita ce bata dace da abin da sahabbai suka yarda da shi ba don haka annab ba zai yarda da wannan abu ga abin a ɗabi'ance yayi dan wake abincin bakano ne bate kuma abincin bazazzagi ne haka ne ko ba haka ba haka abin yake idan bazazzagi aka kawo fate ya da ya sha wuta ya sha yaji ya ɗibe shi ina ya kamata ya shigar da shi zuwa cikin shi ta baki sai ya rinda ɗiban shi yana zazzaga shi ta hanci babu inda ya matsala sai hanyar shigar da fata shin fatan nan zai kai ciki lafiya biya bukatar da ake so kaga a nan yanzu in ka ce ba zazzagi da mai kai haka ba cewa kake shan fate ba kyau amma shi da kanshi hancin shi zai gaya mai kuskuren da yi haka ne ko ba haka ba haka bakaran da ya tsikaro dan wake da mai da yaji ya danna shi ka hanci ko gauda ko tubani ba gaudan ne haramun ba kuma in ya ci gaba da danna shi zai kai har ciki amma zai gane kuskuren da ya na hanyar shigarwa matsala haka take jama'a babu idda aka taba samun musulmi kakaf a duniya wanda ya taba cewa zikiri babu kyau babu idda aka taba samun musulmin da ya ce la ilaha illallah babu kyau amma inda ake batar na nakara ita ce idan allah ya ce a zikiri to ka bar mutane su yi zikiri in ka ce to ku yi lokaci kaza sai a ce to waye ya kaidi da wannan lokacin babu ba allah ba ne ya to wannan kaidin shine bid'a to ka yi zalunci a cikin magana in ka zo ka ce an ce zikiri babu kyau sai ka ce abin da kaifiyar da shehuwa ne ya kawo ita ce suwa na suke faɗa da ita amma an kace su wani sun ce la ilaha illallah babu kyau ƙarya ne duk duniya ba a taɓa samun musulmin da ya ce la ilaha illallah babu kyau ba a taɓa samun musulmin da ya ce zikiri babu kyau amma akwai ɗimbin musulmi jibge waɗanda suka ce kaifiya kaza da aka kawo wadda bata zo daga Allah ko daga annaba babu kyau wannan babu musu kan haka don haka abinda malam zai fara maka na farko zai fara bayyana maka me ake nufi da yin zikirin safe sai ya ce waqtul afka ga lokacin yin waɗannan zikirori Askaru sabahi zikirorin safe ba da salati subhi wa qabla tulu'i shamsi. ana yin su ne bayan sallar asuba kuma kafin rana ta kullu wannan bayanin da malam yi ba bayani ne na fassara ko ra'ayin shi ba haka ya zo a cikin hadisan me ake nufi da zikirin safe shine bayan sallah asuba kafin rana ta fito sannan wa azkarun masa zikirorin da ake yi kuma da yamma ba'da salatil asri wa qabla ghurubish shams bayan yin sallar la'asar kafin rana ta faɗi shine zikirorin yamma an fahimci wannan bayan sallar la'asar kafin rana ta ainihin faɗi sai malam ya ce al'adkar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan yana daga cikin zikirori waɗanda aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ayatul kursi ga ta'awuzinta mala yace a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim ina neman tsari da Allah mai ji mai ilimi daga shedan wanda Allah ya jefe shi da la'anta min hamzihi daga hauka da yake sawa wa nafkihi da kuma batarwa da yake wa nafihi da kuma waka da yake sa mutane hamzu shine hauka na daga cikin nau'in hauka akwai haukan da shedan ne yake sawa daga ciki akwai farfadiya akwai hauka na duka daga ciki akwai hauka nau'i nau'i waɗanda duk suna faruwa ne sakamakon abubuwan da shaidan yake sa wa nafhi da kuma ainihin nafku batarwa shaidan ya batar da kai ka zama batacce ka zama kafiri ko ka zama dan bid'a ko ka zama fasiki kana zina kana shan giya kana fasikanci da fajirci sannan wa nafsi nafsu kuma waka dan ya sa maka waka waka daga ciki a wanda ta halatta akwai wanda bata halatta ba to wadda bata halatta ba nan ake magana duk waɗannan kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka sannan sai ayatul kursi wannan ayatul kursi sai malam a ƙasa sai sa sunan nasa'i al-kubra al-imam nasai shi ruwaito wannan a cikin sunan ɗin shi al-kubra na fatar mun gani a cikin lamba hadisi na 10731 ma'anarta ne Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah ne wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi rayayye kuma tsayayye da kanshi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya daukar Allah balle bacci ya kwashe shi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi halittun da ke sammai da waɗanda ke ƙasa dunna na Allah ne shi ya halicce su shi ke gudanar da su man zan ladhi yashfa'u ku. wane ne ya isa ya yi ceto a wurin Allah babu wanda ya isa ya ceto a wurin Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah shine Allah ya ce wane yi ceto sannan kuma ya ce wane za ka ceta ba wai wane ne zai naɗa kan shi shi mai ceto ba ne kuma ya ceci waɗanda yake so ba wanda ya isa shi ne zai naɗa shi ne kuma zai nuna wanda za a ceta ina fata an gane wala eh? ya udu ibnuhuma ko man alladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah yana sane da abin da ke ainihin wato gaban halittu da abin da ke bayansu gaba da bayan halittu Allah yana sane da abin da ke wala yuhituna bi shay'in min ilmi halittu ba sa iya kewaye komai na daga ilimin Allah misali yanzu akwai abin da kake kewaye sanin shi gaba daya saboda mai saboda kana da cikakkiyar mallaka ko iko a kan san haka wa Allah ba su isa su san komai game da Allah maɗaukakin sarki ba illa bi ma sha'a sai abin da Allah ya so su sani shi kaɗai za su sani wasu a ma samawati wal arda kursiyin Allah ta isa ainihin wato faɗin sammai da kuma ƙasa abdullahi dan abbasin ya fassara wannan aya ya ce abinda ake nufi da al'arshu ita ce gadon sarauta allah al-kursi kuma idda allah yake aje kafafuwan shi na fata an gane ita kursiyin allah da allah yake aza kafafuwan shi girmanta ya yalwaci sammai da ƙasa gaba wala ya uduhu hifzuhuma tare da haka tare da ainihin yadda allah maɗaukakin sarki ya mak na tare da kasancewar allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya faɗi a cikin alkur'ani ya daidaitu akan al'arshi sannan ga kuma kursi nan ne wurin aji sawun shi amma kuma wala ya uduhu hifdhuhuma kiyaye ko kula da sammai da ƙasa ɗin baya gagara Allah wa huwa al Allah maɗaukaki ne al'azimu kuma Allah shine babba jama'a wannan ayatul kursi tana daga cikin zikirori na safe da na yamma dalili akan haka shine hadisin da alimamul bukhari ya rawaito daga sahabi abu huraira cewar ga wata gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi da suka yi da wani shaidanin aljani amma daga ƙarshe shaidanin aljanin ya ce mishi idan gari ya waye ya karanta ayatul kursi allah zai tsare shi daga shaidanu in yamma ta yi ma haka abu huraira bai yadda wannan shaidanin aljani ya zama mishi shehi ba shi kuma ya zama muridin shi ya karbi zikirin ya je yana yi duk da irin san alheri da ainihin sahabbai suka yi sai da ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mishi sadaqaka wa huwa kadhubu gaskiya ya gaya maka sai dai shi makaryaci ne da wannan shaida da wannan sa hannu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta tabbatar da cewa karanta ayatul kursi da safe tana tsari har zuwa yamma ta yi karanta ainihin ayatul kursi da yamma na tsari har zuwa safiya ta yi don haka ayatul kursi tana daga cikin azkaru saba'i wal masa ina fatar mun gane don haka dan uwa sai ka dage sai ka ci gaba da yin ta kaga Allah ya hutar ka daga zikirorin da basu zo daga Allah ko daga annabi ba ga waɗanda garanti ne daga Allah daga annabin shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tabbas fa'ida da falalar da annabi ya faɗi za ta tabbata a ciki sannan sai qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas thalatha marrati su kuma su uku uku su ma ana yin su da safe kuma ainihin ana yin su da yamma ka ji dai abin da ake nufi da safe kaji kuma abin da ake nufi da yamma ina fatar an gane al'imamu turmizi ya wannan a cikin lamba hadisi na 3,575 samiru yana da wata ɗabi'a na farko dai baya hujja da hadisin da bai tabbata ba duk hadisin da kaga ya kawo ya yi hujja da shi ya inganta ne sai dai wani lokacin baya bayyana cewa wannan sahihi wannan za'ifi in ba kamar yadda ya fito karare a cikin bulogul maram كعمدة الأحكام لوصل اكتفي له زونا هي أي كن تخريج الصورة نا فات القرآن ده كوننا حديث نه صحيح ترمي يروي توش سيكما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات نعم nau'i biyu ne kenan za mu zo mu samu wannan din wata addu'a ya kai ta gaba wata ya kai ta baya ne za mu zo a samu wannan din ku yi haƙuri ina fata an gani duk zikirin na karanta an ba gani a lambar ba za ka duba ba za a gani akwai an yi canjin wata an kai ta gaba wata an kai ta gaba بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم da sunan Allah wanda babu abin da ke iya cutarwa a sama ko a ƙasa inda an ambaci sunan Allah ɗin wa huwa sami'ul alim Allah shine mai ji kuma Allah shine mai ilimi ka ji wannan addu'a su uku ka yi ta da safe haka nan su uku ka yi ta da yamma al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan a lamba hadisi na 3388 sai asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal mushirki. wannan addu'a ana yin ta da safe ana yin ta da yamma to kasantuwar ana yin ta da yamma da ya ce asbahana sai kewaye a cikin kausi sai kuma ya sa amsaina ga yadda take idan da safe ne za ka yi ta sai ka ce asbahana ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin idan da safe ne idan da yamma ne sai ka ce amsaina ala fitratul islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أم فهمت؟ نعم نعم معنتا أصبحنا على فطرة الإسلام مو يجري أكان الدين المسلم فطرة الدين أصبحنا على فطرة الإسلام مو يجري أكان تبيئة المسلم معنى وانا مغانا إتاكي wato ko da muka kwanta mun kwanta akan addinin musulunci mun kwanta da ɗabi'a ta musulunci ko da muka tashi a yanzu muna nan mun tashi akan wannan addini da wannan ɗabi'a wato ba abin da ya canza an fahimta to idan da yamma din ne kuma sai ka ce amsaina ala fitratil islam mun kai yamma a bisa addinin musulunci ko kuma a bisa ɗabi'ar musulunci wa ala kalimatil ikhlas haka nan mun wayi gari ko mun kai yammaci a bisa kalmar ikhlasi wato muna tsarkake addininmu ga Allah ba wani abin bauta da gaskiya sun shi wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mun waye gari ko kuma mun kai yamma a bisa addinin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim kuma muna nan mun waye gari ko mun kai yammaci a bisa tafarkin babanmu annabi ibrahim hanifan muslima tsayayyu wato tsayayye ne shi annabi ibrahim kuma musulmi ne to yadda yake tsayayye kuma akan musulunci to haka mu ma 'ya'yan shi muka waye gari haka kuma muka kai yamma kuma kana minal na. da ɗai annabi ibrahim bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba ko da ya zauna tare da su amma bai taɓa yin shirka ba don haka ba tsohon tubabbe ba ne wannan al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da bakwai addu'a ta gaba asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al wa sharri ma ba'da rabbi a'udhu bika min al-kasali rabbi a'udhu min azabin fin wa azabin fil qabri kaji wannan zikiri asbahana mun waye gari wa asbahal mulku lillah kuma mulki ma ya waye gari na Allah idan da yamma ne sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillah ka ji inda zaka bambance kawai mun kai yamma kuma mulki ma ya kai yamma na Allah walhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah la ilaha illallah babu wani abin bautawa sai Allah wahdahu la sharikala Allah shi kadai ya cancanci ibada ba shi da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta Allah ce walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli